de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirin na hantsi a yau ranar Juma'a goma ga watan Fabrairu shekarar 2023. Yayin da masana kimiyyar siyasa ke bayyana yadda batun sauya fasalin wasu daga cikin takardun kudaden Najeriya ke tasiri ga yanayin tarukan 'yan siyasar kasar ke yi a 'yan kwanakin nan. Dan takarar jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar ya alkawarin farfado da martabar noma kasuwanci da masana'antu a jihar kano muna tafa da rahoton sannan hukumar alhazai ta ƙasa nakon ta kafa cibiyar kula da aikin hajji ta najeriya domin horar da ma'aikatan da ke aikin hajji da umra a jamhuriyar niger kuma ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta shirya wani gangami a jiya alhamis don gani an gudanar da bincike da zai ba da damar zakulo masu hannu a kisan gillan da aka yi wa wasu dalibai uku lokacin da suke gudanar da zanga-zanga da ƙarshe kuma shi gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan babban zaɓe mai zuwa a najeriya a yau ma za mu haska fitila ne kan jihar katsina amma kafin nan ga maryam da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Har yanzu ana fuskantar barazanar kungiyar ISIS tana kuma ci gaba da karuwa a yankunan da ke fama da rikice-rikice kuma yadda kungiyar ke kara fadada a tsakiyar Afirka kudanci da kuma yankin Sahel abin damuwa ne a cewar shugaban sashen yaƙi da ta'addanci na Majalisar Ɗinkin Duniya. Karamin babban sakataren sashen na yaƙi da ta'addanci a Majalisar Ɗinkin Duniya, Vladimir Voronkov, ya shaidawa kwamitin sulhun majalisar cewa kungiyar wacce kuma ake kira daesh da larabci tana ci gaba da amfani da yanar gizo da kafofin sada zumunta da wasannin game don faɗaɗa farfagandarta ta tsauraran ra'ayi da samun sabbin magoya baya Voronkov ya kara da cewa amfani da sabbin fasahohin zamani da Daesh ke yi shi ma babban abin damuwa ne yana mai nuni da yadda kungiyar ke ci gaba da amfani da jirage marasa matuki wajen sa ido da leƙen asiri da kuma samun kuɗi ta amfani da abubuwan da suke tattarawa da fasahar zamani. Hukumomin Iran sun saki wasu fitattun mata 'yan gwagwarmaya da 'yan jarida daga gidan gyaran Evan da ke birnin Tehran a cewar masu fafutuka. Yayin da wani bidiyo ya nuna yadda suka yi ta rera taken goyon bayan zanga-zanga a wajen gidan yaran. kafofin yaɗa labarai da ke wajen iran sun ce an sako jimlar mata bakwai a yayin da hukumomin iran ke ci gaba da ɗaukar matakin murkushe zanga-zanga da ta barke a watan satumban bara cikin waɗanda aka saki a jiya alhamis har da saba of Shari, wacce ake tsare da ita tun a shekarar 2019 bayan da ta yi gwagwarmayar adawa da tilastawa mata sanya hijabi da kuma wata fitacciyar mai daukar hoto aliyu talab zade wacce hukuncin zama gidan yari da aka yanke mata ya fara aiki a watan afrilun bara a cewar rahotanni bayan da aka sake su sun yi ta rera taken zanga-zangar wato mace rayuwa 'yanci da kuma tar da masu tauye haƙi a faɗin duniya kamar yadda wani bidiyo da mutalaf zade ta wallafa a shafinta na twitter ya nuna Fiye da fursunoni 220 da mutane da yawa ke ganin fursunonin siyasa ne na gwamnatin shugaban Nicaragua Daniel Ortega aka sako a jiya Alhamis kuma aka kawo su na Amurka a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurkar. a wata sanarwa da ya fitar a jiya alhamis sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗi cewa A yau Amurka ta tarbi mutane 222 waɗanda gwamnatin Nicaragua ta kulle saboda sun nemi 'yancinsu kuma sun jure wa tsarewar rashin adalci da aka yi masu lokaci mai tsawo. ya ƙara da cewa sakin waɗannan mutanen da gwamnatin nicaragua ta yi wanda ɗaya daga cikinsu ɗan ƙasar amurka ne ya nuna babban matakin ci gaba wajen magance take haƙoƙin bil'adama a ƙasar kuma matakin ya buɗe kofar ci gaba da tattaunawa tsakanin amurka da nicaragua game da batutuwan da ake da damuwa a kansu sai dai blinken bai bayyana sunayen mutanen da aka sako ba to kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da masana kimiyyar siyasa ke bayyana yadda batun sauya fasalin wasu daga cikin takardun kudaden Najeriya ke tasiri ga yanayin tarukan 'yan siyasar kasar ke yi, a 'yan kwanakin nan dan takarar shugaban Najeriya na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi alkawarin farfado da martaban noma, kasuwanci da masarantu a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali na dauke da karin bayani. Ina so tambaye ku, kuna son martaban noma ya dawo ga Kano? Kuna son martaban kasuwanci ya dawo ga Kano? Kuna son a bude boda? To ga munan PDP mu ne kawai za mu yi muku waɗannan abubuwa guda hudu. waɗannan dai na daga cikin mahimman batutuwan da suka zamo ginshiƙan yarjejeniya da aka kulla tsakanin alhaji atiku abubakar da jam'iyyar sata pdp da kuma mutanen kano a wurin gangamin neman ƙuri'ar. ba abin da ban sani ba game da kano shekaru hamsin da suka wuce alkawari ne muka ɗauka muku tsakaninku da mu da kuma allah idan kun zaɓi pdp sama zuwa ƙasa ƙasa zuwa sama idan allah ya yarda waɗannan abubuwa nan ne kuma matasanmu da mata za su samu sana'o'in yi. Tun da fari dai sai da ɗan takarar na PDP ya kai ziyarar ban girma da neman tabarraki ga fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Amin Ado Bayero. Abubuwan da ya saka a waɗanda za su zama alhaini umar da ƙasar baki ɗaya ya tabbatar da su. Kamar kullum muna jaddadawa waɗanda suke zuwa wannan gida nasiha suka riga suka sanda. a hannu guda kuma masana kimiyyar siyasa da ke fashin baki a fagen demokradiyyar najeriya na cewa batun sauya fasalin wasu daga cikin takardun kudaden najeriya wato naira ya fara tasiri ga tsarin tafiyar da tarukan 'yan siyasa a daidai lokacin da ake ƙara tunkarar kun zaɓe. akwai tarurrukan kamfen da yawa da suka so su yi suka kasa yi saboda rashin kuɗin don haka ko yanzu aka kyale to ba za su iya yin wasu abubuwan ba lokaci ya ƙure musu kuma da ake cewa a ɗaga a ɗaga in dai an ɗaga za su iya ɗan rage wani abu ne idan ka kalli yadda aka yi primaries da yadda aka sai da fom na jam'iyyu ta'adin kuɗin da aka yi yana haska cewar mm, masu ƙazamin kuɗi fa sun fito takarar nan don haka wannan zaben ba yadda za a raba shi da kashe kuɗi to amma yanzu wannan abin musamman ba a ɗaga ba to dole a yi zaben nan a cikin talauci ko da mutum yana da kuɗi kuma ko da ya canji wani abu san masa sabbin kuɗin a kai ba duk kuɗin sa ya canza ba. Dakta Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano yanzu haka dai ana ci gaba da samun cincirin da mutane a ciki da wajen harabar bankuna a Najeriya waɗanda ke muradin kuɗaɗen tafiyar da rayuwar yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga maryam dauke da sauran labaran duniya Malawi na fuskantar barkewar cutar kwalara mafi muni a tarihin kasar a cewar jami'an hukumar lafiya ta duniya ta WHO waɗanda suka ce cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,200 yayin da wasu kusan 37,000 suka kamu da cutar tun daga watan Maris na shekarar da ta gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta fitar da sanarwar a jiya Alhamis game da halin da ake ciki. kwalara cuta ce ta ciki da ake kamawa sanadiyar haɗiyar kwayar cutar vibrio cholerae da ake cin wato da ake samu a gurɓataccen ruwa ko abinci a cewar hukumar who hukumar ta ce gwamnatin malawi ta ayyana barkewar cutar a matsayin matakin gaggawa na lafiyar al'umma a cikin watan disamban bara yawancin mutanen da suka kamu da cutar kwalara ba sa nuna alamun kamuwa da cutar kuma ko da sun yi alamun ba su da zafi sosai ko da yake cutar mai zafi na iya zama da illa cikin 'yan sa'o'i idan ba a yi jinyar ta ba yadda ya kamata yayin da wanda ya kamu da cutar ya fara amai da gudawa mai tsanani abinda ke kai ga matsanancin rashin ruwa a jiki tattaunawar da ake yi tsakanin asusun Bada da lamuni na duniya na imf da kasar pakistan don baiwa pakistan din kudaden tallafin da take bukata sosai ta zo karshe ba tare da wata sanarwa ba a hukumace sakataren kudin pakistan ya shaidawa kafafen yada labarai cewa akwai wasu batutuwa da bangarorin biyu ba su yi na'am da su ba da ya kamata a warware ya kara da cewa asusun imf ya baiwa pakistan jerin matakan da yake bukata tare da neman karin lokaci domin cimma yarjejeniya asusun na imf bai fitar da wata sanarwa akan matsayin yarjejeniyar ba a karshen tattaunawar da ta gudana daga ranar 31 ga watan janairu zuwa tara ga wannan watan na fabrairu a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga na sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc alhazai ta ƙasa nakon ta kafa cibiyar kula da aikin haji ta najeriya domin horar da ma'aikatan da ke aikin haji da umra amma shugaban cibiyar ya ce ɗalibai ma na iya karatu har babban digiri a cibiyar wakiliyar murya amurka madina dauda ta halarci taron kafa cibiyar ga kuma rahoton da ta aika mana to improve the quality of manpower in the hajj and umrah sector in nigeria to be at par with global industry standard. Two, train and certify all employees in the Nigerian Hajj and Umrah sector. Shugaban hukumar alhazan Najeriya Alhaji Zikirullahi Kulle Hassan ne yake bayyana hujjoji da suka sa aka kafa cibiyar inda ya ce cibiyar za ta inganta aikin hajji da umara da kuma baiwa kasar damar daidaita matsayin masana'antu a duniya. Zikirullahi ya ce cibiyar za ta samar da hanyar koyon sana'o'i ga matasa da kuma zama wurin tuntuɓa a duk duniya wajen koyar da aikin aikin hajji da umara. Kwamishinan bangaren tsare-tsare na hukumar alhazai Abdullahi Magaji Hardawa yana cikin ɗaliban farko da suka ɗauki darasi a cibiyar bayan an ƙaddamar da ita. na farko dai ina so mutane su sani cewa duk malukin da allah ya yi shi bai kuri ilimi kuma ilimi shine sinadarin zaman duniya muddin baka da ilimi duniya za ta ta barka so ƙarin ilimi wajibi ne akan kowa ilimi na addini da ilimi na gudanar da rayuwa yau da kullum abu ne wanda kowa ya kamata ya neme shi ci gaba da nema har zuwa iyaka saboda haka wannan shiga makaranta da muka yi ba mu muka nema ba tsari ne ya kawo mu shiga kuma alhamdulillahi ina ganin karshe kwalliya za ta biya kuɗin sabulu abin farin ciki ne kuma ina murna na shiga da zumudi kuma ina roƙon Allah ya mana jagora ciki. Shi ma shugaban cibiyar Farfesa Muhammad Nasiruddin mai turare ya yi ƙarin haske akan cibiyar. Yanzu za mu fara da karabar diploma ND kenan zuwa gaba kuma insha Allah za mu kai ga babban diploma that is higher diploma kenan sannan kuma da fatan za mu yi haɗin haɗin gwiwa da sauran ainihin makarantu da ma jami'o'i insha Allahu mu zo mu ba da har da ma ainihin digiri na farko har da na gaba insha Allahu amma tare da haɗin gwiwa da sauran jami'o'i dubban na ciki da na waje wannan cibiya shin ma'aikatan hukumar alhazai kadai ne za su rika zuwa ko dai har ɗalibai da ke makarantu ai har ɗalibai ma ai kin ga misali akwai shi national diploma din wato duk wani ɗalibi da ke son ainihin ya karanta wani abu da ya shafi harkan kula da aikin haji ko na ainihin kula da yanayin yadda ake kula da alhazai ko kuma yadda ake ainihin tafi da kula da harkan tafiye-tafiye wanda ya shafi aikin haji duka za su koya nan har da kuma harkan ma kimiyya. Ma'aikatar ilimi ta ƙasa ta amince da wannan cibiya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. A yayin da ake cika shekaru 33 da jami'an tsaro suka yi wa wasu ɗalibai uku na jami'ar Yamai kisan gilla lokacin da suke gudanar da zanga-zanga nuna buƙatar ganin an mayar da ƙasar Nijar farkin demokadiyya tare da ɗaukan matakan inganta yanayin karatun boko. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta shirya wani gangami a jiya Alhamis da nufin ta da mahukunta daga barci don ganin an gudanar da bincike da zai ba da damar zakulo masu hannu a wannan al'amari don su fuskanci hukunci. al mustapha baƙin Bature shine sakataren ƙungiyar ɗaliban jami'ar abdulmummini uh, diyafo mun fito saboda mu nuna cewa a rana ta tara watan fabrairu shekara 1990 eh, mun fito etudiyan sun fito saboda su nuna rashin jin daɗin su game da yadda harkoki suke wakana a cikin jami'a abdu wanan wannan fitowa kuma don su nuna cewa a cikin ƙasa ya kamata a samu liberté a cikin ƙasa ya kamata talakawa su ji daɗi a cikin ƙasa ya kamata a samu abin da ake cema democracy wannan fitowar da suka yi ba su samu masu iko ba waɗanda suka gane abin da manufarsu sai ya zamanto aka yi abin da bai kamata ba abin sha ya afku har aka kashe wa'ansu cikin ɗalibai mutum uku suka rasa rayukansu a wannan rana da ɗalibai na jami'a abdul munis kafto kenan duk lokacin da wannan rana ta kewayo mu dalibai na jami'a abdulmun da dalibai duka na kasar niger muna fitowa saboda mu tunatar da kasa da cewa a wannan rana ga abin da ya abku kuma har zaman ga da ake ba a samu aka yi shari'a ta gaskiya wadda za ta sa ya zamanto wa'annan an san waye kisa waye sa aka yi kisa ya abu ya abku mu yi kira ga masu iko da su nurar cewa wannan abokan namu da suka rasa rayukansu a wannan lokaci sun rasa rayukansu saboda kasa talakawa su ji daɗi ta hanyar demokrasi kenan wannan demokrasi da suka nema ya kamata a gyara ta in batar lahiya ya kamata a sanya wani irin magani ne za a yi mata saboda 'yan kasa duka baki ɗaya su san da cewa a wannan lokaci na rana tara ta watan fabrairu abin da ya afku ya sa ƙasar nijar duka ta canza ya sa ƙasar nijar ta samu canjin yanayi game da hanya ta siyasa a wani lokaci dalibai in suna so masu fito in suna so su yi wani abu ba yayuwa saboda kowa ana cikin mulki na tsanani kowa na tsoron fitowa kenan wannan sacrifice da aka samu shi yasa yau kasan mu ta samu abin da ake cewa democracy almustafa bakin bature kenan sakataren kungiyar ɗaliban jami'ar abdulmumini diyafo har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma Za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waƙar. ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan babban zaɓe mai zuwa a Najeriya. A yau za mu haska fitila ne kan jihar Katsina. Talaka kamar kuka kuri'ar ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. girgiro jihar katsina ne a shekarar 1987 alhaji sa'idu barda shine gwamnan farar hula na farko ga jihar to amma a lokacin da mulkin demokaradiyya ya kan kama a najeriya pdp ta mulki jihar tsawon shekaru goma sha shida kai tsaye yayin da apc da ke mulki yanzu take cika shekaru takwas bisa karagar mulki a yau apc da pdp su ne manyan jam'iyyun da ke kan gaba a jihar apc ne a yanzu ta da dr dikko umar rada ɗan takarar gwamna yayin da pdp kuma ta da sanata lado dan marki don yi mata takarar gwamna da tafiya ta fara yin nisa bayan an yi da fidda gwani pdp ta samu mashkila har ta rabu gida biyu kashi guda karkashin tsohon gwamna barista shema gudan kuma karkashin sanata lado ɗan marke wanda ke takara lamarin da ya bayyana karara da an ce katsina sai su ce sai wanda she mai ce a yi shi kawo bangaren dan takara ko sak ne ko da dai apc na da nata matsalar amma an yi shi salin ali ne domin wanda ke da ya ji an mai ba daidai ba a jam'iyyar da shi da ayaransa tuciya suka yi daga jam'iyyar saboda haka nasu sai dai in wannan ya jawabi wannan bangaren kuma su mai da martani duka jam'iyyun biyu sun amince cewa babban matsalar katsina ita ce rashin tsaro wanda ya dakushe karsashen aikin noma kiwon dabbobi da kuma kasuwanci a saboda haka 'yan takarar biyu kowa yana alwashin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar. Bana a karan farko, jihar Katsina na da mata biyu da suka fito takarar majalisar dokoki ta jihar. Gani tare da guda daga cikinsu. Sunana Hawwan Lawal Jibrin. Gaskiya abin da ya sa na shiga cikin wannan takarar siyasa ganin yadda ake barin mu mata baya mun san cewa mata suke zaɓe. Shi na ce ya kamata a akwai wakilci na mace a cikin majalisa. Kila ba ki rasa wasu dalilai da abubuwan da kike son in kin je gabatar kamar me da me ciwon mace sai mace na ɗaya dai za mu taimaki mu mata ko jawara ko wadda take da aure domin samun musu da abin yi sannan na biyu mu mata wanda suke tallace-tallace rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu sai mu matasa wanda an sake su an basu sun zama 'yan shaye-shaye ba sana'a yau sai matanmu suke a sansanin 'yan gudun hijiran nan ga an sake su ba wata kulawa da suke samu to wannan abubuwa su nike so Allah ya kai ni ga wannan taimaka mai na mata siyasa sai da kuɗi to ku mata kuna da ɗan rauni ta wannan fuska kin fuskanci wannan to da zan ce ina fuskanta in aka zo maganar fita kamfen sai hmm. motoci posters to dole ne siyasa sai da kuɗi ku dai muna kira ga mutane 'yan uwa da abokan arziki a taimaka mana mu mata da cancanta da muke da ita domin ci gaban jihar Katsina. Kowane irin rawa ya kamata mata su taka a zaben 2023? Sunana Mariya Kasim, state coordinator ta wata kungiya mai zaman kanta wadda ake kira NILOF. Muna kira ga mata da su fito a dama da su. kuma muna kira ga mata mu goya wa mata 'yan uwanmu da suka fito idan mata ne za su kula da harkar tsaro a ƙasar nan. Koya al'ummar Katsina suke kallon tsarin zaɓe da kuma fatarsu? na Rabiu Abduruma ranar zaɓe ka daure ka je ka yi ka zaɓe abin da kake bukata ka bayan an gama an fiɗi sakamakon zaɓe tun daga ingantattun hanyoyi hukumar zaɓe ta fito da su ne yadda za a tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi amfani to mutane su karɓi abin da aka ba da sakamako babu tashin hankali babu kashe-kashe da sauran yamutse-yamutse kamar yadda aka yi a 2011. ba san mace tuwo ba samiya ta kare sani abu malafashi murai amurka daga katsina a najeriya. Kano da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya roƙi na duniya. a gaida sani malumfashi da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. To a takaice har yanzu ana fuskantar barazanar kungiyar ISIS tana kuma ci gaba da karuwa a yankunan da ke fama da rikice-rikice kuma yadda kungiyar ke kara fadada a tsakiyar Afirka kudanci da kuma yankin Sahel abin damuwa ne a cewar shugaban sashi yaƙi da ta'addanci na Majalisar Ɗinkin Duniya. Hukumomin Iran sun saki wasu fitattun mata 'yan gwagwarmaya da 'yan jarida daga gidan yarin Evan da ke birnin Tehran a cewar masu fafutuka yayin da wani bidiyo ya nuna yadda suka yi tare da takin goyon bayan zanga-zanga a wajen gidan yaron. Kafofin yada labarai da ke wajen Iran sun ce an sako jimlar mata bakwai a yayin da hukumomin Iran ɗin ke ci gaba da ɗaukar matakin murƙushe zanga-zangar da ta ɓarke a watan Satumban bara. Fiye da fursunoni 220 da mutane da yawa ke ganin fursunonin siyasa ne na gwamnatin shugaban Nicaragua Daniel Ortega aka sako a jiya Alhamis kuma aka kawo su nan Amurka a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurkar. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa a yau Amurka ta tarbi mutane 222 waɗanda gwamnatin Nicaragua ta kulle saboda sun nemi 'yancinsu kuma sun jure wa tsarewar rashin adalci da aka yi masu lokaci mai tsawo ya kara da cewa sakin waɗannan mutanen da gwamnatin nicaragua ta yi wanda ɗaya daga cikinsu ɗan amurka ne ya nuna babban matakin ci gaba thomas sauraro a na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan wanda suka ba da gudumawa ga nasarar wannan shirin musamman maryam dauda da ta karanto mana labarai sai kuma salman abo da ya hada shirin ya kuma ba da umarni ni hadiza kyari ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc